baya muke ce kun ji mu da baba audu kai kaɗai gayya wanda muka ɗan fara ta a waya wacce na ce idan allah ya taso da ni zan baro garin jihar kano wato na zo nan gari na yanzu a duniya a waccan hira da muka yi da kai mm. mun ce ga audu kai kaɗai gayya amma mutane da yawa sun ce ba audu kai kaɗai gayya ba ne audu kai kaɗai dan mutum ba kwani aka yi to amma an ce wai audu kai kaɗai gayya Allah ya masa rasuwa har da ƴaƴansa sun fito sun ce suna raye baban su su tintin ya rasu to baba ya wannan magana take baba ni ne auda ba wani ba to baba misali yanzu baba ya za a yi baba mutane su gane cewa ba kori ta ƙarshen iyakaci gaba eh. ɗaya da ni ka gani eh. da shago eh. da abido da jayin harge. da musa ɗan a cikin gwadabawa nake gwadabawa a cikin bakuwar take da wanne To masu kalmo ku biyo mu don jin cikakkiyar wannan hira idan Allah ya kai mu ranar Asabar. Za mu samu ku wannan hira 21 ga watan 1 2023 in Allah ya yarda ku biyo mu.